Shugaban kungiyar Ladan Alkhairi ya kai ziyarar sada zumunci ga shugabannin kungiyar na shiyar Daura tare da masu rawar tsaki na jam'iyyar PDP a shiyar. A ranar Lahadi 14 ga watan 8 na shekarar 2022, shugaban kungiyar Ladan Alkhairi na jihar Katsina Dr. Musa Yusuf Gafai ya kai ma shugabannin kungiyar na shiyar Daura wannan ziyara wanda ya hada da kananan hukumomi 12 da ke shiyar. Da yake gabatar da jawabinsa yayin ziyarar Dr. Musa Yusuf Gafai ya yi ma Allah godiya da ya hada su a inuwa daya. Saboda haka ya ce bai zo ya rantsar da shugabanni ba. Dan takarar gwamna sanata yakubu da dan mulki shine zai zo da kan shi ya rantsar da su ziyara da muka kawo muku ziyara ce muka kawo muku ba ta kamfen ba ba kuma kaddamar da ku ba ziyara ce na sada zumunci da kuma tabbatar muku da cewa ku ne shugabanninmu a yankin daura Allah ya da a shekarar zaɓe ta 2023 domin sanata ya kuma lamun dan warke ya zama gwamnan jihar katsina a ƙarƙashin jam'iyyar pdp allah ya shi ma nashi jawabin sakataren kungiyar na jiha honorable abakar ibrahim yan taba ya ce saboda yanzu ba dan karamin dan kasada ba ne ba ko kuma dan jihadi zai ya je ya ɗauki wannan gwamnatin da amina masaru zai bari ya ce ya dora zai yi jagoranci wallahi ko ba bayan ididdiga gwamnati ce ta zo ta anshi mulki a hannun jam'iyyar pdp babu bashi ko sisi an hidi an ƙara hidi ko bankin cikin gida ko bankin waje an ban masa reserve na kimanin naira biliyan hudu da miliyan ɗari takwas banda kuɗaɗe da ba su iya shigowa ba cikin asusu saboda akwai gidaje rukunan gidaje da aka girgira irin na fatima shehu a garin katsina irin akwai investment na gwamnati da yawa da ke kawo kuɗi ana gama su aka miƙa musu gwamnati duk abin da waɗannan kuɗaɗen suka kawo cikin asusun wannan gwamnatin ya shiga amma a yau an waye gari babu waɗannan kuɗin sannan ga bashi na naira biliyan tamanin da wani abu a nashi jawabin shugaban ƙungiyar nashiyar daura honorable sabiu idris abdullahi daura ya yi jinjina da yabo ga shugabannin kungiyar na jiha musamman shugaba na jiha baki daya wato honorable dr musa yusuf gafai akan kokari da jajircewa da yi wajen neman jam'iyyar pdp mutane wanda suke ganin za ta kai ga nasara shekara 2023 da yadda Allah. wannan abin da muke ba muna yi ba ne da Allah da wallahi muna yi ne don kanmu domin a ceci al'umma daga cikin halin da kasar nan ta tsanci kanta. Jama'a shi yasa na zakuro manya-manya daga cikin wanda muke tunani za su taimaki wannan tafiya ta ladan alkhairi daga ciki akwai shugabanmu ubangidana mai girma honorable a alhaji aminu manzo wanda babban ubangidana ne babban masoyinmu shuba da ya a hukumar daura lokacin da yana shugaban karamar hukumar daura shi yake tufa albarkacin bakin sa babban elda tsohon shugaban karamar hukumar daura honorable aminu manzo daura ya ce yanzu babu sauran jam'iyyar apc a karamar hukumar daura da sauran sassanta taron ya samu halartar masoya jam'iyyar pdp mata da maza na shiyar baki daya ƙarshen rahoton kenan ibrahim nasir faskari mobile media crew